Don samun sabbin bidiyon mu, na subscribe sannan ka danna alamar kararrawa. Assalamu alaikum mai sauraro kana sauraron littafin Yarima Anwar, kashi na 34. Idan mai sauraro bai manta ba kashi na baya mun tsaya daidai inda Gimbiya Salifa take ba wa Gimbiya Sanawiyatul Azamanati amsa da cewa cewa ai yanzu bana tare da ita kamar yadda na gaya miki kuma ban san inda take ba amma na yi ƙoƙarin aikawa da masu binciken hanya domin a nemo su na san kuwa matuƙar suna raye a doron ƙasa to kuwa sai an kama su an kawo su zuwa gare ni sanayyotar a ta ce yanzu wani irin mataki ka ɗauka a zuciyarki dangane da hukunci idan har an samo ta gimbiya salifa ta ce ai babu wani tsauran hukunci a tare da ni illa dai in ci gaba da tsare ta har lokacin mutuwarta dan na san babu daga cikin jama'arsu wani mahaluki da zai iya zuwa wannan tsibiri saboda ni sada yawan dazuzzuka masu ban firgici. Da Sanimatar zamanin ta gama sauraron amsar tambayoyin da take yi wa Gimbiya Salifa sai ta ce ranki a daɗe ki sani fa ita fituna a kwance take Allah kuma ya la'anci duk wanda ya tayar da ita idan kin san ƴar sarkin nan tana wajenki to tun da wuri ki sako ta zuwa gare ni in kuma kina da labarin inda mai hoton nan ɗan sarki yake to ki gaya min domin su na shigo duniya ne ma saboda ba na ƙaunar abin da zai taɓa su idan kin ce ba sa nan to za ki jagorance ni zuwa inda kike mulki duk in je domin yin bincike idan na same su a cikin ƙasarki to ba ke ma mahaifinki ma sai na fitine shi ina son ki yarda da wannan sharaɗi nawa gimbiya salifa ta amince da yin haka shiri ya daidaita tsakaninsu kashe gari ta aika waɗansu daga cikin bayan da suke tare da nufin su je su sa a yi shela kuma su sanar da jama'ar su irin halin da ake ciki sannan kuma sun yi musu hani da rikon makamai domin tsarar rayuwarsu da kaucewa abin ƙi manzannin suka niyyata zuwa cikin umarnin uwargijiyarsu ba su gushe ba har suka isa cikin garin nan da nan suka aikata abin da aka umarce su haka zalika suka sa aka yi wa garin ado domin shigowar baƙi na musamman bayan da suka kammala komai sai suka zo suka sanar da su daga nan suka kama hanya rundunar sanawiyatul azamata suna da yawan gaske domin har sun fi dukkanin daukacin jama'ar gimbiya salifa saboda haka ne aka raba su uku aka ɗauki kashi ɗaya aka tafi da shi domin ƙarin ƙwarjini a gare su ta sa aka ba su dawakai suna tafa tsakiyar jama'ar su har suka isa bakin ƙofar garin duk da martabar da sana'yyatar azaman take da ita Hakika ita kana ta san Gimbiya Salifa tana shimfiɗa mulki saboda ire-iren abubuwan da ta gani na ƙasaita da iya mulki a cikin tsari. Bayan sun wuce kofar farko daga cikin kofofi biyar da za su wuce sai da suka yi tafiyar sa'a biyu kafin su kai ga ƙofa ta biyu, haka ma ta uku har suka kai ga kofar ƙarshe. Kuma a kowace kofa akwai dakarun mayaƙa ɗauke da tutoci farare a hannunsu suna suna gaisuwa ga shugabarsu. bayan da suka wuce kofar ƙarshe sai suka doshi ainihin kofar da za ta kai su cikin gidan an shimfiɗa wani farin kilishi daga nan ne suka fara hangen fadar ta suka yi mamakin yadda aka ƙayata ta da irin kyawun ginin ta lokacin da suka isa kofar fada sai sanayatar azaman ta dakatar da kowa ga barin shiga daga ita sai gimbiya salifa da binta hasanu sanawiya sai kuma babbar kuyangar gimbiya salifa bayan da aka wuce fada suka sauka suka wuce zuwa cikin farfajiyar ɗakinta, inda take bacci. A nan ne ta ga gadon da ya ba ta mamaki matuƙa da gaske. Yakan tashi da kai, yakan tashi da kai zuwa duk inda kake bukata a cikin sararin samaniya. Akwai fitilu masu launin haske daga kowace kusurwar ɗakin. Akwai waɗansu jama'a daga saɓanin jinsin aljanu sun kai kimanin su ɗari biyar suke tsaron wannan gado, suna kewaye tsakanin ƙofar ɗakin da samansa. haka zalika an wuce da su zuwa wani katafaren ɗaki da ake ajiyar makamai a nan ne ta ga waɗansu manyan gumakan dawaki tsuntsaye zakoki da sauran kayayyakin abin tsaro tsoro wanda yawansu ya wuce a kirga kuma a duk lokacin da yaƙi ya tashi akan yi amfani da su domin kai hari ta fuskar sihiri abin ƙwarewa a tare da su daga nan kuma aka wuce da ita wani makeken fili mai duhu inda sai da aka dauki waɗansu fitilu masu haske ana haskawa ana nuna mata ta ga waɗansu irin kejina masu girman gaske daga ƙarƙashinsu akwai waɗansu gumaguman itatuwa da ake hura wuta da su idan za a yi azaba aka ce mata wannan shine kejin da ake yi wa duk aljanin da ya yi laifi in dai ɗan cikin garin ne daga nan suka wuce zuwa waɗansu kejin da ake kulle mutane suka wuce zuwa wani fili a tsakiyar a tsakiyar filin akwai wani ruwa yana ta tafasa daga samansa kuma an ɗora wani ƙaton keji ya yi jajir saboda zafin wannan ruwa nan ne inda ake wa ribatattun yaƙi azaba da dai sauran kayan azaba nau'i-nau'i bayan an gama nuna mata abubuwan ban tsoro da tsaro sai suka wuce zuwa wani waje inda ta ga wani ɗan keji a ƙofar wani ɗaki a nan ne aka bata labarin cewa nan ne inda ake tsare da yarinyar da kuka fito nema haƙiƙa kuma ta gaskata haka domin ta ga da duman da ake sallah da wani gyalanta a nan ne ta buɗe ta sa hannu ta ɗauko ta miƙawa bintu a sanau ya ta riƙe bayan sun gama bincikensu sai suka koma zuwa fada sannan aka sanar da jama'ar ta cewa za a zo a yi gaisuwa har lokacin da azahar a lokacin sallah ya yi suka tafi da jama'ar ta can bayan gari ta wakilta limami ya yi musu sallah bayan an yi sallah suka koma dab da faduwar rana sai suka koma zuwa masaukinsu a nan ne aka dinga kawo abinci iri-iri sai da kowa ya ci bayan da aka kammala cin abinci a zamanin ta aika don a sanar da gimbiya salifa cewa gobe za su bar wannan ƙasa domin su koma da baya ko za su dace su sami su anwar da ƙanwarsa a hanya ba tare bata lokaci ba gimbiya salifa ta yi hawa ta taho zuwa gare ta ta zo ta faɗi ta yi gaisuwa aka ba ta wuri ta zauna sanayyatar a zamanin take take yi mata gargaɗi da cewa ina mai kira a gare ki da ki kauce zalunci ga dukkan abin da ya bata miki rai ki sani fa rana da wata ba su ne suka halicce ki ba su ma dukkaninsu bayan Allah ne kuma su ma suna bautawa Allah ne kuma duk abin da kika san idan an yi miki ba za ki ji daɗi ba to kada ki yi wa wani domin ya kusanta ya kusanta wata rana ke ma a samu wanda zai aikata shi a gare ki kamar misalin ruwan nan da kika sa aka tara shi da kuke yin azaba ga duk wanda ya saba miki to ki sani idan baki daina ba wata rana za a zo a ci ku daƙi kuma ke ma a yi miki azaba da shi daga ƙarshe ina son ki sanar da jama'ar ki labarin amar da kuma yadda siffofinsa suke don gudun kada su gan shi a wani wurin su afka masa idan kuma manzannin da kika aika sun kama su namratu shari to ki yi ƙoƙarin mayar da su can ƙasarsu daga ƙarshe ina fatan duk abin da na yi bayani za a amfana da shi ina kuma yi miki fatan alheri tare da ki ku huta lafiya mu yanzu za mu kama hanyar mu ta koma gida ta yi umarni ga kowa ya shirya da asuba kuwa bayan sun yi sallah aka kama hanya wannan shine abin da ya faru tsakanin sanawiyatul azamanati da gimbiya salifa da ke sarautar kasar shanhul al'amarin su anwar kuwa kwanci taye suna zaune cikin wannan daji sai da suka yi wata guda suna jiran waɗannan aljanu a cikin kwana na biyar daga cikin wata wata rana sai suka ji su cikin dare suna tafiya suna fita daga wannan tsibiri bayan sun gama fita ne anwar ya ce to yanzu mecece shawarar ku mu tafi ne ko mu dan ƙara saurarawa safinatun da jarani ta ce tunda yanzu hankalinmu a kwance yake kamata ya yi mu sake hutawa domin yar uwarmu ta sake samun sauƙi kaga idan ta warke sai mu ji daɗin tafiya kashi mai sauraro anan zan dakata don jin ci gaban wannan labari mu haɗa littafin yarima anwar kashi na gaba na gode don samun sabbin bidiyon mu na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa